Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. adadin waɗanda suka mutu yana ci gaba da karuwa a kudu maso gabashin ƙasar colombia sakamakon zaftarewar madatsar ruwa daga tafkuna uku a kudu maso gabashin ƙasar da ya ratsa garin makowa cikin daren ranar juma'a lokacin da mutane ke barci ya lalata gidaje da gine-gine ya kuma kashe kimanin mutane 250 shugaban ƙasar manuel santos ya ziyarci garin da ke kusa da kan iyaka da ecuador jiya asabar ya kuma ayyana dokar ta ɓaci No sabemos cuántas van a ser, seguimos buscando. ya ce za mu yi iyaka iyawa mu taimakawa iyalai ba kawai mu taimakawa iyalan da suka rasa kaunatattunsu kaɗai ba amma har da waɗanda suka rasa mahallansu ina cikin baƙin ciki jami'an cibiyar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa red cross sun ce mutane 400 suka ji raunuka akalla 220 kuma suka ɓace wani ba'amurke mawaƙi kuma mai rubuta waƙoƙi bob dylan ya karɓi lambar yabo ta nobel a fannin adabi jiya asabar a birnin scotland bisa ga rahotannin jami'an cibiyar ba da lambar yabo na swedish academy da kuma kafofin sadarwar ƙasar dylan ya karɓi lambar yabon da aka bashi a wani ƙaramin biki da aka yi a wani otel da ke kusa da inda ya yi waƙe-waƙe daga baya jiya asabar kamar yadda Klaas Otegren babban mai cibiyar ba da lambar yabon ya bayyana ya yi wasan kaɗe-kaɗe jiya asabar ɗin ba tare da ambatan lambar yabon da aka ba shi ba zai kuma yi wake-wake karo na biyu yau lahadi cibiyar ta ambaci fice da tarihi da diram din ya yi a fannin wake-wake a amurka a matsayin dalilin bashi lambar yabon ta shekara ta 2016 shine kuma mai rubuta waƙoƙi na farko da aka taɓa ba lambar yabo ta nobel To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane goma sha shida da suka haɗa da 'yan sanda goma sha uku suka ji rauni a wata fashewa da ta auku jiya Asabar a haraba cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin Tanta bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar Misira. Ma'aikatar harkokin tsaro ta ce bom da aka dana akan wani babar kusa da cibiyar ne sanadiyar fashewar. banda jami'an 'yan sandan na kyar kuma ta jiwa farin kaya uku rauni ƙungiyar lowa el taura ko kuma the revolution brigade ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta intanet gwamnatin ƙasar misira tana ƙoƙarin daƙile ƙarin tashe-tashen hankali da mayaka a yankin da ake farkon 'yan sandan misira da jami'an tsaro an kashe ɗaruruwan 'yan sanda da kuma sojoji ƙungiyar mayaka da dama da suka hada da ansa bet al magdis da ta yi mubaya'a da ƙungiyar is suke iko da 'yan kwazazzaban sinai mai girma da ke kan iyaka da zirin gaza da kuma isra'ila da baya ƙarƙashin ikon alkahira mayaka sun ƙara ƙarfi a yankin bayan da sojojin misira suka hambare gwamnatin shugaban ƙasar ɗan kishin islama muhammad morsi a shekara ta 2013 Tashar talabijin ta ƙasar Iraki ta ce an kashe babban mataimakin shugaban ƙasar IS Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta jirgin sama a lardin an Ambar kusa da kan iyakar Siriya. Rahoton da aka yaya ta jiya Asabar ya ce an kashe Ayyad a Jumaili wato da kwamandojin IS na lardi da dama a harin da mayakan saman ƙasar Iraki suka kai a yammacin ƙasar. rahoton dai bai bayyana lokacin da aka kai harin ba ba a kuma yi karin haske a kai ba jami'an da karun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ba su tabbatar da mutuwar masu tsatsauran ra'ayin ba jiya asabar da yamma bisa ga sanarwar jami'an leƙen asirin rundunar sojin iraki rahoton ya bayyana jumaili wanda ake kuma kira abu yaya a matsayin ministan yaƙi na ƙungiyar is jumaili wanda ya aiki a matsayin jami'in leƙen asiri ƙarƙashin gwamnatin shugaba saddam hussein ya shiga kungiyar mayakan sunni ne bayan da amurka ta mamaye iraki a shekara ta 2013 wani dan kuna bakin wake ya kai hari cikin mota ya kashe wani kwamandan lardin afghanistan da waɗansu sojoji biyu jiya asabar a lardin coast da ke kudu maso gabashin ƙasar bisa ga cewar jami'ai da kuma mayaka kakakin gwamnati mubares zardren ya shaida murya amurka cewa an faki da karin afghanistan ne a harin da aka kai a lardin mando harin ya kuma yi wa ɗalibai shida rauni da wata makaranta da ke kusa labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. kananan hukumomin Gwandu da Bunza a jihar Kebbi sun himmatu wajen haɓaka ilimi musamman na ɗiya mata. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Mato Muhammad wacce ta yi tattaki domin ganin yadda harkokin ilimi suke tafiya a yankunan ta fara ne da zanta da kantoman ƙaramar hukumar Gwandu Alhaji Shehu Bagudu Dalijan. Game da sha'anin ilimin mata mu gaba muke garai saboda ba mata ɗaya ba amma muhimmancin mata da muka kulawa da su game da sha'anin ilimi ba kaɗan na ba yara mata muna ƙoƙari mu ga an inganta karatunsu an ɗauki nauyinsu da komi abin da ya shahi zuwan su makarantun ne kuma ga mun tsaya sun kai makarantun ne akallan ta secondary school baya ga ta secondary yi magana da es ko shekaran jiya ya biyo min can ofis mun ka zauna mun ka tattauna game da sha'anin ilimi to gaskiya muna son mu ga wadda yara mata suke suna yawon tallace-tallace na abubuwan da basu kai basu kawo ba cikin mutane to za mu yi kokari mu ga mun dauki nauyin wasunsu sun ci gaba da karatu kamar waɗanda ka ƙari js ba su samu dama su kauce zuwa senior secondary school ba da zinin lahi za mu waɗannan abubuwan sun inganta baya ga wannan ta wannan lahiya mutane da yawa suna kawo kokin cewa mata ba su samun kulawa ta kwarai a asibitoci to bisa ga haka da fara ba da misali a nan gidana ina da yara waɗanda suka akwai waɗanda a school of nursing akwai waɗanda sun ka ƙari laboratory technicians akwai waɗanda suka yi eh, environmental akwai kuma waɗanda insha Allah za su je su je da to in za ka fara abu ya kamata ka fara da kanka bi lahi ni yara na insha Allah mata waɗanda annan duk koyon aikin jinya shi nisa gaba ga iliminsu kuma insha Allah suna nan suna yi baya ga haka na yi magana da shugaban ma'aikatar lahiya na gwandu lokal gamman ya binciko muna yaran da a can makarantun ne daban-daban na masu karatun asibitoci don mu ɗauki nauyin tallafa musu da tallafa musu da abin da za su rika kansu a makarantun ne kuma bisa ga wanga tsari bisa gare muke insha Allah muna za mu ci gaba dai ko yaushe karatun boko ba abin yaso ana ba ga kowa duk wanda ya sani duk abin da haka amfani da shi daidai da riga kasa boko ya kawo ta don sai da an kai ilimi sannan an ka samu yi ne don haka uwaye maza da mata musamman da masu ƙarfi da waɗanda ba su da ƙarfi su tallafa ma yara musamman mata don su hakokin cewa sun ta asibiti likitocinsu da sun ka iske don maza na amma in ga mata sai su abin gansu sai su kula da su wani da yawa zaka iske ya ta asibiti da iyali ne yana shakka basuwa saboda namiji na zai duba mai iyali amma bisa ga haka insha Allah muna kira ga su uwaye da wanda da hali ya kama ma wanda bai da hali makwacci ne ya ba ɗaya makwata ne ilimi kamar da ya ba ɗaya ne ilimi in yayi haka Allah zai yi mai kaya ta ta kware kazalika shugaban karamar hukumar mulki ta banza alhaji bello mamuda shi ma yayi tsokaci a matsayin ilimi a yankinsa shi wannan magana ilimi abu ne wanda ya zan dole don mutum baya da ilimi da shi da dabba duk don haka duk irin gudunmuwar da hukumar ilmin firamare da suke nema ga karamar hukuma munan karamar hukuma shirye muke mu ba da wannan gudunmuwa ta kowane hali kuma shirye lokar gaman take ta ba da shawarwari ga iyaye kowa da kowa ya hidda ɗansa zuwa makaranta abubuwa sun canza lokaci ya kawo da yake babu abin da kaiwa babu ilmi a cikinsa don haka ina kira da babbar murya uwayen yaran su fitar da 'ya'yansu zuwa makaranta don duk abin da an ka samu ga makaranta aka samu ne sannan duk abin da an kai kure to daga barin harkar ilmi na don idan har kana da ilmi ka nemo shi ka same shi bakin gwargwado to duk inda za ka ko kuma duk inda ka shiga to da yadda allah kana amfani da ilmin nan naka kaga ka yi abin da zai ciyar da jama'a ka gaba to madalla ranka ya daɗe ah, da ke wani gargaɗi za ka yi wa su uwaye masu hidda su makaranta ba su bar su su kammala makaranta uwaye maza da mata masu hidda su makaranta ko kuma masu hana musu zuwa makaranta wannan suna su ne don mi idan yaro ba a bashi ilmi ba tun shi na yaronsa yaushe za a bashi shi sannan kuma idan an samu irin waɗannan uwaye aka kawo muna to muna ma iyaka ɗauka su mu kai su ga hukumar ilmi ita hukumar ilmi ita ta san abin da ya kamata ta yi musu don haka ina kira gare su wansu da kurkutansu su dinga sa yaran su makaranta makaranta ta fi gaban wasa dukkan abin da aka samu ana samu ne ta fuskan makaranta sannan in har suna wannan shin yaran nan nasu min za su ce ma Allah yaya suke wa Allah bauta in baka da ilimi ba ka iya wa Allah bauta belentana yanzu zaman duniyan nan ba shi wa sai da ilimi duk inda ka sa kanka don haka ina kira gare su duk wanda adda wannan shawa ko kuma yana da wannan kuduri ya rabu da wannan kuduri ya sa ɗiyansa makaranta komi wuya komi daɗi yaro da zaran ka ba shi ilimi ka gama da shi turan ya daɗe da ke akwai waɗansu yara mata da suke yawo tasha-tasha a matsayinka na kantoman mulki ta eh, bunza wani irin mataki za ka ɗaukan musu mata masu yawon banza da yohi daga waga tasha zuwa waccan tasha na farko da ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah shi mashe su kan hanya idan kuma abubuwa sun ka canjanza in har suna iyawa muna iya kiran na karamin hukuma mu aika su inda za su samu horo ta fuskan sana'o'i idan suka gama horon lokacin gama tana iya ba su tallahi don su je su zauna su sa abin nan da sun ka karanto su sa shi bisa ga hanya ta kwarai su rike kansu kuma su rike wasu sannan kuma daga ciki ma allah zai taimaka musu samu masu aurensu. kaga abubuwan da ake wa gudu irin abubuwa to Allah ya kawo da irin waɗannan da yadda Allah amma zaman su yawon banzan nan to ba abin alheri na ba ga ƙasar mu baki ɗaya daga karma hukuma har zuwa jiya har ƙasar mu baki ɗaya Najeriya ka gyara ya sani Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Wata mai fafutukar ganin ci gaban ilimin ɗiya mata wacce kuma sakatariyar ƙungiyar farar hula ce mai kula da muradu da hakkin mata Hajiya Amina Kazaure ta yaba da ci gaba da ake samu ta fuskar ilimin ɗiya mata. Hajiya zaure wacce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ta ce duk da haka akwai buƙatar kada a yi ƙasa a gwiwa. eh to gaskiya harkar ilimin yara mata a nan arewacin najeriya yanzu ana dan samun ci gaba kaɗan domin mun san yanzu mutane da yawa suna fahimta amfanin ilimi kuma ana asasawa yadda yara ɗin za su je makaranta sai dai ba za a rasa matsaloli ba musamman na ci da abinda nake nufi na ci gaba shine za ka ga yarinya ta an sa ta a makaranta ta gama primary school ta samu admission ta je JSS watakila daga JS3 daga nan matsala sai ta fara sai ya kasance ko iyayen ba su da halin da za su kai ta ta ci gaba ko kuma a ga ta jikinta kamar yi girma al'adar mu na Hausa sai a ce ka iya kamata ta bar makarantar nan ta a je a yi mata aure ko kuma dai a bata haka nan a gida ana tunanin cewa kila da ta riga ta girma fitanta da take yi zai zamanto wani matsala amma dai a dunkule akwai ci gaba yanzu na sa yara mata a makaranta tunda ko karkara ka je za ka ga yaran suna zuwa makaranta sai dai kamar yadda na ce wannan matsala ta ci gaba din Idan muka dubi jiya muka dubi yau, ya za ki kwatanta tsakanin biyu? A ah, akwai ci gaba kwarai da gaske domin kamar yadda na ce ko da can din baya din da farko farko ai ana sa yaran makaranta daga baya in between abubuwa suka zo suka lalace kamar yadda na ce matsaloli da aka dinga samu musamman na tarbiyya da kuma yan abubuwa da suka dinga shigowa wasu yara sun fita sun ci wacce daga can sun haɗu da miyagun abokanai da sauransu to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa iyaye musamman a ƙauye ɗin suka dinga hana yaran su zuwa makaranta amma yanzu kowa ya gane muhimmancin ilimin nan sannan kuma an gane cewa 'ya'ya mata nan idan suka zo suka yi karatu su suka fi taimakawa gidajen iyayensu fiye da 'ya'ya maza ma domin yara maza da sun gama sun tafi secondary school kowa ya kama gaban shi suna neman abin da za su yi ne amma 'ya mace matukar tana cikin gidan nan tana ilimin nan ta gama ta dan fara yin aikin ta ko dan sana'arta to za ki ga hankalinta ya karkata akan gidansu ta taimaka wasu ma in suka suka gama suka samu sana'an yi ko suka samu aikin yi suke daukan kannan su suna biya musu kuɗin makaranta din so generally yanzu kam akwai akwai karuwa akwai ci gaba akan harkan yara mata zuwa makaranta duk da dai akwai bukatan a ƙara akwai bukatan a kara amma dai alhamdulillah an dan sami ƙari da ci gaba akan yadda yake da amma kuma za a iya ƙarawa fiye da to idan muka dubi kudu muka dubi arewa ya zaki kwatanta al'amarin eh to daman tun can mu tsakanin mu arewa da kudancin Najeriya su tun can kudu dama sun fi ba muhimmanci ga yara mata a karatu za ki ga su yaran su maza ne da yaro ya dan tada kawai sai a tura shi ya koyi sana'a makanikanci ne ko wani abu dai haka makamancin haka amma yan mata so ake tura makaranta so mu kuma kin ganin akasin haka a nan da a arewa sai dai a tura mazan su je su yi karatu saboda ana ganin aiki ne na wahala yaro namiji shi ya kamata ya tsaya ya koya shi ya kamata ya jure da wannan ya mace kuma da ta taso kawai sai a ce a batta a gida a koya mata harkan kula da gida tunda aure za a yi mata to amma yanzu din abubuwa suna canza su kansu kudu yanzu sun fara gane muhimmancin karatun ɗa namiji kamar yadda munan arewa muka gane karatun 'ya'ya mata ɗin saboda haka yanzu akwai yunkuri sosai kuma akwai ci gaba sosai na ganin cewa 'ya'ya mata a nan arewa sun samu suna yin karatu kamar yadda 'ya'ya maza a kudu suna yin karatu amma gaskiyar magana shine tun da farko su a kudu sun fi ba 'ya'ya mata muhimmancin akan karatu akan munan arewa To me za ki iya cewa ya zama to kamar dalilin wannan cigaba da aka samu a wannan karatun 'ya'ya mata? Eh to akwai ci gaba akwai wayewa kuma ana ganin waɗanda suka samu suka karatun irin abubuwan da suke yi. suna yadda suke kuma suna taimaka ma iyayensu suna taimaka ma community fiye da a ce yadda mazan suke yi to kuma suna ganin cewa a dan ka kai yarka makaranta ai ba wai ta lalace kenan ba tun daga waɗanda suka shiga suka yi karatun kuma ba su lalace din ba kuma sun zo sun yi aure sun zauna lafiya suna mazajen su biyayya kamar yadda ake bukata domin daman tunanin shine idan yarinya ta fita ta goge ta shiga aikin nasara ta shiga karatun nasara watakila ba za ta yi zaman aure ba ko ba za ta yi mamiji biyayya ba to amma sai aka ga waɗanda suka je suka yi karatun sun dawo sun yi auren kuma suna wa mazajen su biyayya daidai yadda ya kamata sannan kuma suna taimaka ma iyayensu suna taimaka ma sauran jama'a suna taimaka ma al'umma baki daya saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da aka ga to a ya kamata to ai a asasa mata dinnan domin idan aka ba mata abu ko mukami ko wani abu ne suna rike shi fiye da yadda ya kamata a ce maza din sun rike shi so shi yasa wannan yana daga cikin abin da ya ƙara jan hankalin mutane da wayewa din da faɗakar da kansu da ake yi kan cewa ilimi ba a iyakance shi aka cewa ɗan namiji bane kaɗai, so wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa aka aka ƙara budewa ake barin yara mata din suna zuwa suna yin makaranta musamman kuma da yake muna samun matsala a nan arewa musamman na harkar lafiya yaranmu idan ba su je sun yi karatun harkar lafiya ba kamar nurses da midwives za a kawo mata za su haihu sai a ce ba za a yarda namiji ya ganta ba to in ba a yarda namiji ya ganta ba waye zanganta suna kallo a haka mata da yawa sai su mutu domin sun ƙi su ɗa namiji ya je ganta to duk wa inda sun bari 'ya'yanmu mata sun yi karatun kin ga mace ce yar uwan mace za ta ganta su wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa suka dinga barin cewa eh, ya kamata mata ɗin su tafi su je su karatu ko da ma karatun nasu nan ne sun san amfanin shi direct su bari su yi mace in ta je za ta buɗe jikinta yarinya ce mace za ta yi mata allura ko za ta duba ta ko wani abu jin wani abu amma aka ce namiji ɗin nan ne akwai matsala su wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa aka ƙara assasa cewa yara mata ɗin su tafi makaranta a muka yi ta nanatawa cikin wannan shiri tun kamin ma zuwan rikicin Boko Haram yankin Arewa maso gabas yana baya ainihin wajen ilmin zamani. Rikicin na 'yan bindigar Boko Haram ya kara mai da hannu agogo baya ainihin. Duk da haka, kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin wadda yana daga cikin rukunin kwamishinonin ilimi daga Najeriya da suka zo nan Amurka bisa gayyatar hukumomi da ke nan Washington domin ganin dabarun tafiyar da harkokin ilimi ya ce yanzu gwamnatin jihar ta tashi haikan wajen sake farfado da ilimi a yankin ganin matsaloli da ta fuskanta lokacin da ake ci gaba da rikicin wannan kungiya ta boko haram mamallamin ya bayyana ka ne a tattaunawa da da yusuf aliyu harande ah, alhamdulillahi musamman gwamnatin yobe ta yi yunkuri na ta mai da ayyukan ilimi na jihar yobe kamar na da ko kuwa fiye da na da domin a yanzu haka muna kan gyara makarantu domin mu ba da ingantaccen ilimi a jihar yobe muna ba gyare-gyaren laboratories namu da ayyuka mu. kuma a yanzu haka muna kokarin mu ba kowane makaranta isassun kujeru da teburka na zama na yara da na malamai kuma hatta muna gyara wurin kwanciyar yara dormitories kenan kuma muna sa musu gadoje da katifofi sannan kuma muna sawa malamai su domin muna gyara musu duka ofishinansu da kuma gidajen malamai gaba daya kuma insha allahu gwamna ya yi alkawari za mu ba su fanica na gidajen nan gaba daya irin na zamani yadda kowane malami shi ma zai ga kansa kamar na kowane ma'aikatan da yake jihar yobe ya samu gurin kwanciya saboda a bada ingantaccen ilmi wa mu. to a ka yi magana dangane da ba da samar da guraren karatu a zuzuwa da su ainihin kayan karatu wanda ya shafi littattafai da sauran abubuwa a mu duba wannan bangare shi kuma wanda irin hoɓɓasa gwamnati take yi wajen ganin an kyautata ma malamai saboda malamai idan ba su samu kyautatawa ba to babu yadda za ilimin nan ya samu ingantacce to wani irin hoɓasa kuke yi ganin cewar an kyautata musu alhamdulillah kamar yadda na fada muna gyara musu gidajensu domin za mu sa musu gadaje da kujeru har da air conditioner domin mu gyara musu mahallinsu domin su ba yaran mu ingantaccen ilimi haka za ba malamin da a yanzu haka a yau da zai ce bai samu albashinsa ba karshen kowane wata domin duka malamai muna biyan su a lokacin da ya kamata kuma mu ne insha Allah nan ba da dadewa ba mu ba su abin da muke cewa inducement allowance allowance wanda zai sa su tashi su tsaya lalle su ba yaran mu ilimi na gari domin kaga ka tura malami kauye wani ma ya je ya zauna a kauyen nan yana gani kamar bai samu gurin rayuwa mai kyau ba amma in ka sa musu dan allowance wanda zai sa su zauna a kan nan kaga malam yana kauye kace za ka ba shi allowance ko na dubu ishirin ko dubu goma a kowane wata akan albashinsa kaga zai sa ya zauna a nan kauyen ya karantar da yara kuma yara su samu ilimi to kana so ka ce kenan albashin da ake biyan malaman nan ana biyan su wadataccen albashi kenan sai kowane wata insha Allah a yobe sannan duk wani abu da ya shafi kyautatawa ma malamai wani wani allowance allowance wanda ake ba ma malamai a matsayinsu na masu rike da ragamar duk wani abu da ya shafi rayuwar ɗan adam a wannan jiha ana kyautata musu fiye da duk wani ma'aikaci kenan sosai domin a yanzu haka ba malamin makarantar da zai ce maka bai samu albashinsa a kan kari kamar kowane ma'aikatan jihar yobe kowane malami in an biya salari karshen kowane wata shi ma yana samun salarinsa kuma insha Allah za mu ci gaba da haka to kayi maganar salari ina maganar su kuma allowance allowance duka da salari da allowance duk kowane karshen wata ana biya a yobe To a mu duba wani irin kuma tsari kuke da shi wanda ya shafi ainihin horas da malamai da ba su duk a wanda ake kira a turance training da retraining na malamai wani irin tsari kuke da shi? A yanzu haka muna ba malamanmu training musamman malamai da suke primary da junior secondary wato basic education kenan a kowane shekara muna ba su training din nan domin mu kyautata ilminsu domin su ba yaranmu ingantaccen karatu domin in ba mu yi training ɗinsu ba ba za su samu korewar da ya kamata su koyarwa yaran mu ba kuma muna so kowane malami ya zama uh, yana da ilmin nagari na zamani wato current training da ake so kenan wanda su zai je ya ba yara mu ilimi to akan samu su malamai waɗanda ba su da wannan ƙwarewar da kake magana wanda ƙarancin malami ana so ya samu ƙarancin ilimi wanda ya kai matakin nce to akan samu 'yan su ba su da wannan ƙwarewar duka malamin da bai samu kwarewa na NCE ba. Masu haro da wannan Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma ciba hiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.